ilimi mabuɗin rayuwa. Ma'aikatar tarayyar ilimi a ƙasar Amurka ta bayyana da cewar lalle wasan bidiyo game na taimakawa matuƙa wajen ƙara basira da hazaƙar yara don fahimtar karatu. Ma'aikatar dai ta ce wannan wata dama ce da za a yi matsarin ilimi gadon bawul don duba abubuwan da suka kamata a sa a manhajar karatu wanda zai sa yara su dinga jin daɗin koyon karatu ta hanyar yin amfani da bidiyo game. a ta bakin ɗaya daga cikin jami'in ma'aikatar mr brian Creason ya ce idan aka duba rayuwar yara ɗalibai za a ga cewar kamin yaro ko yarinya su kammala karatun firamare da sakandare za a ga cewar sukan buga wasan kwamfuta wato video game na kimanin awowi dubu goma wanda ya yi daidai da yawan awowin da suke yi a makarantunsu